Wata ƙungiya mai maradin dawo da sarki Sanusi na ce ta fara mika wasiƙa zauren majalisar kimanin makonni uku da suka gabata tana neman majalisar ta rushe masarautu hudu da gwamnatin Kano ta Abdullahi Umar Ganduje ta ƙirƙiro kusan shekaru biyar da suka shuɗe. Daga bisani aka rinka samun kwararar wasiƙu daga sassan masabbin masarautun suna jaddada goyon bayan su ga ci gaba da wanzuwar waɗannan masarautu tare da jan hankalin 'yan majalisar dokokin ta Kano kan haɗarin da ke tattare da rusa masarautun da kuma dawo da sarki Sanusi karagar mulki. ko da yake majalisar dokokin ta kano bata kai ga fara muhawara ko tattaunawa ba akan wannan batu amma shugaban masu rinjaye na majalisar honorable lawan Hussaini ya yi ƙarin haske dangane da halin da ake ciki idan policy ɗin gwamnati ya yi daidai da abin da mutane suke kawo mana za mu gaggauta yi mata aikin irin bukatunta da suka daidai da sha'awarta. kuma muna shawararren sha'awar gwamnatinmu wadda take a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP. Ina makomar bukatun waɗanda kuke wakilta a zauren majalisa. Bukatun waɗanda muke wakilta a matsayin wakilai shine dama sun zaɓi jam'iyya ne don ta kare muradansu da bukatunsu. Ita kuma gwamnati ta al'umma ce. Abun da gwamnati ta kalla na al'umma wanda jama'a suke so shi za ta zo mana da shi. kuma za mu yi mata. Yanzu ga wasiƙu suna ci gaba da shigowa daga fannoni daban-daban. Wanne za ku ɗauka? Duk abin da hali ya yi tunda gwamnati ɗaya ce kuma jam'iyya mu 'yan majalisa mu ne masu rinjaye a cikin tsarin. Yayin da duk bukatar gwamnati ta zo a kan abin da ya haɗu da ra'ayi za mu yi mata abin da gwamnati ke da bukata wannan shine matsayar mu. Gwamnati tana jin mutane so muna jiranta da kai da mu me na mataki za ta ɗauka ko me take son za a yi. To amma masana da ke sharhi kan lamuran jama'a sun fara tsokaci tare da ba da shawarwari ga gwamnati da majalisar dokokin ta Kano game da hanyoyin da ya kamata su bi wajen warware wannan takaddama cikin lumana. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki ne da yake koyar da wannan fanni a jami'ar Bayar Kano. Su gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayi wanda a turanci ake kira referendum sahihiya idan aka yi wannan shine zai yi kama da abin da ake kira ƙuri'a ɗin wadda a tsarin musulunci akwai ta a tsarin demokuraɗiyya akwai ta takan raba gaddama tana sawa wanda yi nasara ya yi ladab cewar al'umma ne suka nuna suna ra'ayinsa wanda bai nasara ba yakan sa ya yi haƙuri cewar ba ƙarfe-ƙarfe a kai masa ba ba kuma ƙiyayya ba ce a'a sakamakon ƙuri'a ne ya nuna haka don in dai aka ɗauki ra'ayin mafiya rinjaye to babu wata barazanar tsaro da za ta biyo baya sannan wanda duk yake da wata sha'awa na ko wancan ya dawo ko a ƙyale waɗannan su ci gaba duk za a biya musu sakamako Yayin da wasu mutane ke amfani da ƙungiyoyi wajen matsawa gwamnati da majalisar dokoki lamba kan bukatar ci gaba da wanzuwar masarautu biyar a jihar Kano ko kuma a rusa hudu a bar guda ɗaya. Babban burin galibin al'ummar jihar ta Kano shine gwamnati ta magance halin matsin rayuwa da 'yan Najeriya ke ciki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.